وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا

إنه كان فاحشة وساء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانت وانتصرنا ورسلنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في سبيلنا أو قريبا أو سرا أو قريبا أو خاصة أو عامة أو شاهدا أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatu muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da haduwa wannan shiya wato eh wannan shiya ta tudun wada a cikin wannan gari na na birnin kebbi a karkashin walima ta aure a wannan rana ta alhamis wadda ta daidai da sha bakwai ga watan rajab hijirar maza allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya muna yi ma allah godiya ko muna karo allah ya taimaka mana shi mana jagora allah mana roƙonka إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم ذات مائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم الله من روقك كتوت يا من الله كجابر من دكان بنبوم وما الله كقارا من إيماني دلاهية الله كوركر دم daga dukkan ciruta Allah ka kara mana imani da lahiya kuma ka sa mai karshe mai kyau wannan aure da aka gayyace mu Allah muna roƙon roƙonka da daraja sunayenka da tabbozonka maɗaukaka Allah ka sa aure ka sa albarka ga wannan aure wannan aure Allah ka sa masa albarka su masu auren mai auren ka sa mai albarka abin aure ne ka sa albarka tsakanin kuma ka ba su zuriya ɗaya ba kuma Allah ka sa aure ya zama sanadiyar shiryuwa zuwa ta hanyar kama daidaiciya kuma aure ya zama sanadiyar shiga aljanna in kiyama ta yi Allah ka hore masu ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su abinci na halaliya har su ci halaliya kuma su aikata halaliya dan darje sunayenka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu mana roƙonka Allah za su ma'aikal wasana wannan shiya ta tudun wada mana roƙonka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya waɗannan shi wannan shiya kuma muna roƙonka matasan ta mazan su da matan su Allah ka sa musu albarka kuma Allah ka sa uwayen su ci umarnin abin su Allah ka sa wayansu su ci wani abin su su more wa haihuwarsu don daraja sunayenka Allah ka sa masa albarka wannan gari gari na na abin nan na yan boko dukansu su matasan wannan shiya Allah ka yi musu muwafaka idan abin nan an tafi kuma a tsaya a yi karatun idan aka yi karatun kuma Allah ka ba aiki na kwarai kuma ka ba da zuriya ɗaya ba kuma ka zaunar da mu lahiya wannan gari na birnin kani da kauyuka ne muna roƙonka Allah ka ƙara kara mana lahiya ciki ne da zaman lahiya da wata hitina wanda muka ji wasu wurare to Allah ka kare wannan gari da dukkan ƙauyuka ne Allah wannan jiha ta mu gaba dai mana roƙonka Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya wannan jiha Allah ka tausaya mana duk abubuwan da muke ji a wasu jihohi to Allah ka kare mu ka kare jiha mu Allah ka kare mu ka kare jiha mu mu dangane Allah ka shirya mu kuma mahukuntan wannan jiha Allah ka shirya su ka Allah su ga hanyar kama daidaiciya ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai kuma ka taimaka Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah muna ƙara roƙon ka bi na kulle kulliha wa sifatikal ula Allah arewacin Najeriya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa ka arewa ka haɗa ka mutanen arewa Allah ka gusar da itina kowace iri Allah ka gusar da tashi hankali kowane iri Allah ka gusar da ciya da talauci kowane iri Allah kusa da su Allah kai mana ta Allah kusa da su Allah kai mana ta tsohon ciwo da sabon ciwo ba Allah kai mana magani ne Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi mana karo roƙon Allah ga Su ta wasu na tarayyar Najeriya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ba mu da wata kasa in ba Najeriya ba Allah don daraja sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya lahiya do wata hitina Allah ka gusar da ita do wani tashin hankali Allah ka gusar da ita do wata tsiya da talauci Allah ka gusar da ita Allah kuma shugabannin wannan kasa Allah ka shirya su ga hanya kama daidaiciya ka ba su mataimaka ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kiyaye mu ka kiyaye su Allah ka sa mai karshe mai kyau sauran kasashen musulmi duka mana roƙonka Allah ka zaunar da su lahiya bayan ka musulmi ko ko ina suke Allah ka warkar da suwa ka warkar da mu ka warkar da suwa ka kare mu ka kare su Allah ka kai mu watan Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan cikin aminci da nasuwa da kwanciyar hankali saboda amurka Allah ka tusaya mana duk wanda ya da lahiya cikin mu Allah ka warkar da shi ka warkar da marasa lahiyar musulmi ko ina suke Allah ka warkar da mu baki daya Allah wa'anda ake bi bashi Allah ka ba ba su abin biya kuma ka taimake su ta biya bashin ba da dadewa ba wayanda suke bin bashi Allah ka sa a biya su Allah ka tausaya mana yadda ka tara mu wannan bagire Allah ka yi mana rahama ka tausaya mana ka hada mu cikin aljanna haka saboda rahama ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana wannan tsayuwa da muka yi Allah aikin ga aikin kana Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga ka da mana wa kowace iri cikin mu wanda ba ta da yardarka ba duk wata mana wanda ba ta da kyau Allah ka raba mu da ita kuma Allah Allah ka warkar da mu ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka sa komi muka yi mai saboda kai komi muka bari mu bari saboda kai ka kare mu kada mu don mu bata ma kowa rai ka kare mu kada mu don mu cutar da kowa mu dai ka taimaka mana mai don ka mu bari saboda kai kuma ka sanar da mu abin da ba mu sani ba kuma abin da muka sani muka mance ka tuna mana kuma kai mana muwafaka ga yake da abin da ka sanar da mu Allah ka ka gafarta mana Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka shirya mana ɗayan mu ƙanana da manya matansu da matansu Allah ka shirya mana su ka sa masu albarka Allah ka kare mu ka kare su ka kare uwaye ka gafarta masu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka kare iyali ka gafarta masu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka kare masoya Allah ka gafarta mana ka gafarta masu Allah ka sa aljanna makoman mu bayan haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنزل عليه حتى يبيد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي kasance yana kyale mutane mu'minai wato mutane musulmi ba Allah baya kyale su sai ya jarraba su kuma cikin jarrabawa aka hidda na kware a hidda wanda ba na kware ba yan uwa musulmai ku dibi yadda rayuwar mu take yanzu yanzu wasu wurare na can sai ka gidan ya gida guda talatin baka ga gidan da aka yi ma Allah su juda ko ɗaya ba amma Allah ya kyale su suna yin wani suka ga dama amma ka dibi yadda ake jarraba garuruwan musulmi da ƙauyukansu za ka gane in kana da tunani allah subhanahu wata ta'ala jarraba da ya kai ba don kiyaya ya kai ta ba yana yanta ne kawai don ya wanke mutane daga zulubansu wayanda kuma ba ya so sai ya kyale su har ya kama su gaba ɗaya da abin da suka aikata saboda haka allah ba ya kyale mu hata ni zar min kuma mai ta kokari a ita ibada yan uwa musulmi ai ta ibada ai ta istighfari ai ta tuba ga Allah subhanahu wata'ala kullu bani adam khataa'un wa khairu khataa'ina ina tawwabun duk ya adam suna yin kuri kuma yayyan masu kure sune masu tuba wanda ake yi kowa na kure babu wanda baya kure kowa na kure sumiyar insana insanan da kasarati da sayanihi saboda an ce an ce shi mutum an mashi suna mutum saboda yawan mantuwar da aka gare shi an kace mai mutum saboda haka duk mutum yana da yawan mantuwa kuma yana da yawan kuskure amma jama'a ku yawaita istighfari duk lokacin da kun ka gane abin da kuka yi ba daidai na ba to ku yawaita istighfari istighfari addu'a ce ko da mutum na aikata aiki bai bari ba istighfari addu'a ce kuma da yawa kuna ganin kuna yin addu'a ga wasu bukatocin kuma sai ku ga kun samu wasu bukatocin ya yi wata bukata ka daɗe kana yi wata kana shekara guda kana da da abin baka samu ba amma dai wani bi sai kaga ka samu to haka nan ita ma istighfari take addu'a ce yau da gobe kana yi wata rana za ka daidaita a gafarta maka dukkan ka? saboda haka a yawan istighfari ya ku jama'a a cikin abin na wato Allah ba ya kyale maka na hajjar nizar kabisa min tsayi wa ma kana Allah da yadda ku ala gaibi kuma Allah bai sanar da ku ga abin da a boye ba ya nuna muku da boye ku gane wani na kware na wani ba na kware na ba gaskiya wani in ka san abin da yake yi babu yadda zaka koma yadda na kware na Allah koyewa ya kai amma kuma yau da gobe yana tona asiri ba yau da gobe yau da gobe yana tona asiri don ga ka'ida ko ni mutum kan yau da gobe sai an sanya da shi saboda haka ku saba da abin kwarai komi mutum ka yi yau da gobe yau da gobe tara ka goma ta kai wata rana ba saboda haka ku saba da abin kwarai ya ku jama'a abin da ba na kware ba ku bar shi wanda ya karyan ku ku yi ta kokari ku yi ta addu'a kuma ku yi ta istighfari ga Allah cikin rayuwar ku ku rika bata rai ko yaushe kuna nuna bakin cikin ku da wannan abu da Allah ya jarrabe ku da shi wanda baya da kyawu abin da ya kamata ku rika yi kenan to in kuna yin haka nan ko da izinin Allah Allah subhanahu wata'ala zai kawo muku mahita ga wannan abin don wato mutum yana yiwa eh, yana sabo sabon ya yi ƙarfi ne bai tuba ba amma saboda isa gifari ne Allah ya gafarta mai na sha karanta muku wata kisa wani bawan Allah ya mutu an ka ce waliyina sai Allah ya yi wahayi ga annabi Musa ya taishewa waliyin nan sallah sai annabi Musa ya taho gare nan ya ce jama'a yana muku da yana tambayar ku akwai wani waliyi da ya mutu nan garin yau shi muka zo mu yi masallah suka ce ba garin gana ba nan garin babu waliyin da ya mutu amma wani mugu wani mugun mutum ya mutu yau kuma mutane na murna da mutuwa dai sai musa ya koma ya gaya ma allah cewa allah mutumin nan da ka ce waliyinka masoyinka mutane sun ce ba waliyinka ba ne ba masoyinka ba ne kaji kaji abin da yake yi sai allah ya ce ya musa ya gana da ni da wasu kalmomi guda hudu musa kuma in ban gafarta mai ka gafarta mai musa cikin ganawa ce da zai mutu ya ce allah ya Allah ka sani ne mugu nake amma Allah kai ne shi da ba na sami yawo mugu nake amma ban sami yawo ya Allah ka sani ba na kware nake ba amma na kware ina son su duk inda su alaye suke ina son su amma ba su ni nake ba Allah inda na sani shiga aljanna gare ni yana kara maka wani abu ya Allah wallahi ban roƙonka aljanna in na san yana kara ma wani abu in na san shiga wata gare ni yana rage maka wani abu wallahi ban roƙon ka sani daga wuta ya Allah kai ka sa aqida ta ka gafarta min Allah ya ce ya Musa ni ni sa aqida sai shi yana son na kware ba na kware yana ba haka an kai shi amma bai son miya Musa in ban gafarta mai ba ka gafarta mai Musa na gafarta mai kai mai sallah Musa ya yi mai sallah saboda kun gani mutum da yawa ana jarraba sai da aiki mara kyau amma Allah ya san zuciya ta biye aikin ne ya dawo tsere ne ya ta ɓaci ya ta ɓaci ya ta fari, to da izina Allah zai yi karshe mai kyau da izina Allah zai yi karshe mai kyau saboda haka ku yawaita fari, ku ta tuba da duk abubuwan da kuke yi wato Allah ba ya sanar da ku abin da ya ɓoye walakin nan za ya tabi min rusulihi ya sha sai dai Allah yana zaɓin wa'anda ya ga dama cikin manzanni na ya aiko su fa aminu billahi wa rusuli ku ci gaba da imani da Allah da manzanni nai wa in tuminu wa in kuka yi imani kuka yi takawa fa lakum ajrun azimun kuna da ladawa da mai girma a tsayuwa abin nan alarama akwai ayoyin da ya fara da su wa qadara buka Allah ta abudu illa iya yan uwa musulmi yau yana cikin babban matsalar mu matasa sun yi girmama abokansu bisa ga uwayensu matasa waɗannan abubuwa na da aka bukata gyara gare su ku sani cewa ba shi abin nan an ce abin nan albirra a sulafin wato a kyautata ma'uwaye a bashi na kyautata ma bashi na idan ka kyautata ma uwayenka to za a baka iya masu kyautata maka tun daga nan duniya kamar a ce lahira Allah shi maka sakamako idan baka kyautata ma uwayenka ba Allah zai baka biya masu cuta maka tun daga nan duniya kana a ce lahira Allah ya saka maka da sakamakon lahira matasa ku ji tsoron Allah ku kyautata ma uwayenku uwayenku ko da ko da yan boko na sun yi aikin gwamnati sun kai ga matsayi babba idan mutum ya yi ritaya bayan ya bar aikin nan yakan samu kai ne cikin matsala babba abubuwa da yawa za su yi kai ne da yawa mun gansu magani ma da suke iya eh, shagunan da suka cewa a ba ɗiyansu magani ko da wata ka yi wani maganin da ɗiya ne da mata ne ka sha da lalwayan da yake ɗauke da lalwar su yana kusan kai dubu da duk wata ya fi shi biya duk wata ya fi shi biya shi yanzu ya ajiye aiki yana da jan shin ko an ɗauke mai yaran gani ba a ɗauke ba ina kuɗin makaranta yau makaranta har da makarantar islamiyya yau da wuya ka ga makarantar da aka karatu saboda Allah duk karatun sai zuwa na aka yi har da makarantar islamiyya da wuya ka ga wadda aka yi saboda Allah duk mahi yawa na sai zuwa na aka yi boko a biya islamiyya a biya shin in ba ku taimaka ma wanga dattijo ba ya zai ɗauki waɗanga lalurori musamman in ya sa ta ne makaranta ya biya kuɗin makarantarsu ya biya musu kuɗin da za su hau abin hawa ya kai su makarantarsu gadiya a biya musu kuɗin boko a biya musu kuɗin abinci da za su ke in sun tai sannan su dawo su kai islamiyya da magici shi yasa kuke ganin wasu da gangan na suka kyale ɗiyansu ba su kai su islamiyya ba su da abin biya kuma ko ni basira yaron ka kora sai aka yi in bai kawo kuɗi ba to ya ku matasa ku tausaya ma uwayen nan naku ku sani wa kuma wata rana haka nan za ku kaiwa wata rana kuma tsuwa za ku yi ba kuma ka ba gani yanzu a ka gama makaranta yanzu ka samu aiki wata rana a kwana tashi ajewa za kai kai mawa kai ma ajewa za kai to abin ga da kai kuma zai same ka ku rika wanga tunani ya ku matasa game da uwayenku ku rika wannan tunani game da mahaifanku Allah ya ce wa kadara buka Allah ta abudu illa iya wa kadara buka Allah ta abudu illa iya wa bil walidayni hidana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك الله ya riga ya yi hukunci ya kai musulmi ya kai musulmi ya ke mace musulma Allah ku ya yi hukunci Allah ta abudu illa iya ga bauta kan kada ku bota kowa sai kowa sai Allah Allah shi kadai ake bautawa ba a bautawa wani tare da Allah amma wani dai ne ihsana ku yi ihsani ga uwayen babanka komi girma ne komi girma ne yana bukatar ihsani kai mutum ko mai mulki na yana bukatar ihsani ko mai mulki na yana bukatar ihsani wata rana wani shugaban kasa ya zo nan jiha aka sai mai biyawaye guda uku aka ba shi kyauta har gobe in ka ci inda dan jiha ka kake ka ce wuri ne kun kai magana sai ya ambaci ki nan kamar dewa da masu magana da shi suke gaya ne har gobe in ka ce sai ya ambaci kiyin nan jiha kada akwai kiyi jiha kada sun kyauta jiha kada sun yi kaza sun yi kaza ashe kun ga in dai ihsani na ko ni mutum ya kai yana son ihsani saboda haka ce babanka yana da hali ko ni hali ne ba kai kace ba in kyautata mai kawai ba Allah ya ce wa bil walidaini ihsana uwaye ai musu ihsani to ku yi ma uwayen ku ihsani ku girmama su ku darajarta su wajen magana ku yi magana da su mai kyau in babanka na magana ka ban magana in innaka na magana ka ban magana ka bari sai sun kare ka ji mi ka in ka jiya sai ka ga ka san halin babanka in wanda in yayi magana na an ka mai suwa mai yana an ta bayani kai mai in wanda bai an ta bayani na kai hankuri dai kai hankuri dai da abin da yace kakka ce mai komi kai mai abin da kaka iya wannan shari'a ta ka in ma inda yablaghanna bara a abu kuma? in ma ɗaya daga cikin uwayenka ya kai lokacin tsuwa tare da kai don in ka ji mahaifi na daga taimako ga iyane tsuwa ya yi kana yaro ina yaro taimakon mi zan da gare ka kana yaro ina yaro don kana dana taimakon mi zan da gare ka ko ni kake da shi ina da shi to ni zaka gwara ba ba ina yaro kana yaro yake da taimakon ka ba sai ya kai ya zuwa kai kana iya zuwa gada shi ko bai iya zuwa gada to lokacin ya da taimako gare ka saboda haka in ma ya bi da ganna inda kan kibar a hadu ma in ma ɗaya daga cikinsu ya kai tsohuwa tare da kai auki ma ko uwaye biyu na da baba sun tsuwa tare da kai to ka yi hankuri da su fala ta kulla a ofin kakkace musu tun. matasa akwai abin da baku sani da in mutum ya tsuwa waɗa ga in mutum ya tsuwa waɗa ga saboda duk wanda bai da lahiya duk wanda bai da lahiya abu na wanda kowa ya sani yana da saurin fushi to in mutum ya tsuwa nan yau kawa ka ciyo gobe ta hannu ka ciyo jibi kai ka ciyo bai da kuɗi sadda yana da ƙarfi ne yana da kuɗi ne ba ku ko sani ko biya ya rage laya da ya ji abin da ka damu nai ko nawa an ka mai magani yana da kuɗin biya sai sai addinai to ya kawo bai da kuɗin ga sai ya bi taimako gare ku ku ko ya ga bi taimako gare ku ba ku san haƙƙin ku ayi ba sai ku ce haba kai wannan ai tsohuwa ai tsohuwa bai wai ba wa ya gaya maka wani shaidani ne ya gaya maka tsohu bai warke ya gaske da shi ko wani shaidani ne ya faɗa maka nan bai faɗa maka gaskiya ba tsuwan abu ya warkewa amma ciyar da ya shigo ciki yana warkewa masallacin jima'a ne sai akwai tsohon wanda naka gani kullum tana gaba sai na taho ban gane ta ba an kai wata jima'a ban gane ta ba an kai wata jima'a ban gane ta ba sai nake da ɗanka nace ya an kai ban ga hajiya matsalaci ba yace ka wallahi ku bana a hajiya tana can yau ci gobe lahiya nace kana so dai ka kashe ta tun da haka nan kaga zo kashe ta kamin kai ma Allah ya kashe ka yace ka dai ji malam yace ba magana ta ka ji malam ba ka kai da asibiti malam da fushi ya ɗauki matan ya kai ta asibiti ran alhamis ya kai ta asibiti tun da sai ran abin da ran jima tun da sahirin jima'a tana masallaci ta shashare masallaci ta gyaggyara ta warke cikin ya ce la ma shi magana ka gaskiya ta ah, to tsohuwar nan dai a shi ciwo na to haka kuka bi kuna kashe uwayen kuna cewa wai tsuha na ba a warkewa to ku ji tsoron Allah sa. in ma dai tsuha na kuna nan ta yi gare shi annabi ya ce ma a karama shabon shayakan yaro bai taba girmama dattijo ba illa yadda Allah man yukrimuhu inda sallibi shi ko sai lokacin da ya tsuwa Allah ya kayyada mai ya samai wani mai girmama shi shi kun ga mabumin magana a wato annabi yake ba Allah yake ba annabi yake annabi yake haka kun ga mabumin magana shi ko yaron da ya tuta ma tsoho in ya girma Allah zai bashi yaron da ka tuta Shi shine gaskiyar magana saboda haka matasa ku taimaki uwayen su sun ka samar da ku sanda sun ka samar da ku ba ku san halin da suke ba sun ka ciyar da ku sun ka shayar da ku sun ka yi muku sutura sun ka ba ku yin kwana sun ka sa ku makaranta har kun ka yi karatu kun ka girma kun ka zama wata ciya to yanzu ko suna bukatar taimako don kamar da nake ta maimaitawa kana yaro ina yaro ba mai da taimakon ka don kana da sai dai ka fi taimako na in dai kana yaro ina yaro gaskiya sai dai ka fi taimako na don duk hanyar da aka biya a fi taimako na shi ka sani don kai yanzu ka girma ni tun dore nake na ga jiya na ga saboda haka ina rigon ka zuwa bila inda aka bida in ka ga dattijiya to ina fita taimakon yaro bai iya zuwa bai iya bida bai iyawa na ya kai a taimake shi to ku yi hankuli da uwayenku ku taimaka musu in ma ya blogan na ya blogan na alkiba in ma blogan na eh inda kalkibar a hado ma in ma ɗaya daga cikin su ya kai tsuwa ta daga aukilawa ma ko su biyu fala ta kullawa ma ofir kaka ci musu tafi kamar da an bada muku in mutum ya kai wani wuri faɗa gare shi saboda damuwa ya kaji cikin jiki ne to kaka ce mai wallahi ba ba ya ci gaba ciya shi ba ko magana ta shaƙi ba sai ya sa baki ne na hane ka ƙur'ani ya ce kakkasa wa wace shi ba kai uba ne ba kai asa ne kakkai mai faɗa kakkai mai faɗa sannan wala ta na roma kakka buga masa tsawa kakka buga mai tsawa kakka buga mata tsawa wa kullama ma kaulan karima ka gaya musu magana mai kyau ka gaya musu magana wadda an mai kyau abin da ake so ka yi ka tunanin magana mai keto ba ba wannan magana da ka faɗa na ji da baba kai hankali abin nan da ka faɗa tun da dai baya da kyawu ba a sake yi abin ga da kace a yi wanda ya ce a bari ai bari ne mai da waya tun da ba wani abu na za a yi tsawa kai inda wahala take in yace a yi kaza to ka ga mai baba za a yi da Allah ya bada abin da za a yi insha Allah za a yi sai zuciya ce ta sai ko ya za a yi sai sai da sai da amma ka faɗa mai wata magana sai shi zo da shi ta tunani ya ta tunani in mutum ya zanna yana ta tunani yanzu yana iya samun kai ne matsala kuna ji annabi da kai ne Allah na ce mai wala ta zahamna suka alaina ce fala ta zahamna suka alaihim hasara. Allah ya ce da annabi kanka ya duk haraka kanka a kan hasara ce saboda damuwa kakka nuna damuwarka damuwa in ji yawa yanzu kana haraka kanka to dattijo yana da ayyukan yau ya dawo bai da aikin ko ni kila ma'aikacin gwamnati ne ya rita in ma mai da kuɗi na kuɗi da kwarciya aka da su da mutum ya kai wani lokaci kuɗi ne kasa su kai kasa su kai don bai iya zuwa da kasa su kai to damuwa ta mai yawa ga shi na zaune kuma sannan ku dawo ku rika cuta mai ku bayyana haka nan matasa saboda haka wa kullahu ma qawlan kalima wa fadillahu ma واخرج لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kafin ma jana zulli in sana da rai ka sanya gehen kaskanci game da su duk gehen da ka sani yana kawo kaskanci gare su to ya kokari ka kare shi babanka ko ba musulmi na ba babanka ko wanda ba musulmi na ba to ka bi hanya mai kyau in ma ka san wanda za ka yi ka musuluntar da shi kama yi ku dibi mai gidan muhammadu sallallahu alaihi wasallam game da uwaye ne ku dibe shi game da uwaye ne ibn hujjar al-asqalani ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana da Allah subhanahu ta'ala ya roki Allah ya bashi izini baba ne ba musulmi na ba inna ce ba musulmata ba tun da lokacin da ya zama annabi ba su nan to ya za a yi shi yana bukatar uwaye ne su musulunta yaya za a yi saboda haka duwa da za ka yi ka yi kokari ka bi hanya mai kyau ka jawo shi ko ba musulmi na ba dai musulmi na ai annabi bai bari ba yana ta matsawa yana ta matsawa sai da Allah ya bashi izini ya kai musu ziyara ya kai mu uwa shi ziyara ya bugi kabarin ta ta tashi in ji hadisi sahihi ya bugi kabarin da ta ce ce nina nina dan nina wani ni manzon Allah isha ki sheda sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ko ma ke kwanta kilan musulmi haka yace inda kabarin uba ne ya sai shi ma yace shi na dane na ya sheda yace ashhadu an la ilaha illallah wa sharu anna da rasulullah ce koma ka kwanta ka zan musulmi yanzu waye ne duk musulmi ne kuma hadisi ya inganta ni dai wanda na karanta ni dai wanda na karanta malamin da aka ce Allah ya halitta duniya don dai shi bayanin hadisi sahihi da sahihi to ya ce hadisi na sahihi na kun saboda haka babanka ko ba musulmi na ba kakka walakanta shi hanyar da zai zama musulmi ibrahim alaihi salatu wassalam game da baba ne yayi addu'a yace wala mai yawma yub'athun wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin dalim yana addu'a yace ya Allah wala mai yawma yub'athun kada ka kunyata ni ranar da za a tada mutane yau malayan fa umalun wala ranar da dukiya ba ta umfani diya ba ta umfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wanda Allah ya lau babu kafirci babu zina'ici cikin ta Allah ya ce ya anshi addu'a ta yace to ya Allah wa ayyul khizi akhadha min abil abadi to wani kunyatawa da wani walakanci ya ki kunyatawa ya ki walakantawa bisa ga ce ubana bai shiga aljanna malamai suka ce wannan magana tsakani ne da Allah take yanzu dai annabi Muhammad shi an yi mai waye ne sun zan musulmi shi annabi Ibrahim bai yi ƙarfin Allah shi mai ba suka ce wannan matsala tsakani da Allah take yana cewa Allah wacce matsala ta yi kunyatawa wacce matsala ta yi kaskanci bisa ga ce min abi al-abad a ce ubana mani sanci ga samani? kun gani kowanne kokari ya kai ya ga uwaye ne sun daidaita sun shiga aljanna kowa kokarin da ya kai kenan saboda haka bayan sun mutu wa kulla wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ka rika yi musu addu'a rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Allah ka ya ne ka ya ma uwaye na biyu da sun ka tausaya ne yana yaro kai ke musu addu'a shi kyautata ma uwaye bai karewa don suna da rai ko sun mutu za ka ci gaba assalatu alaihima wal istighfaru lahum kai tai kai tai gurgudun wanda kake iyawa kana ta aika musu ayyukan alheri kana ta aika musu ayyukan alheri to abinda ake so a ci gaba da yake da ya jama'a sannan kuma ربكم أعلم بما في نهوضكم إن تكونوا تعلمون فإنه كان للأوابين غفورا to Allah subhanahu wata'ala kuma yana aiki da abin da a cikin zuciya bayan abin da a bayyane akwai uwaye uwaye iri iri na wani uba wato hankali ne ba daidai yake ba kamar da wani da hankali ne ba daidai yake ba wani zai ta dora maka lalurori in ana maka ga kai to gobe sai yi tunano da ta shi sha'azawa saboda yana da mata ki da uwarka ba su cikin gida mata ne duk matsala ta ta sai ce cewa ne su yi ke iza shi don in naka ba nan ba dai ta yi fada da su cikin gida a ba aza mata kan lura to sai ta yi ta izo shi ta yi ta izo shi shi ta azama da lura har shi azama wanda ba ka iyawa ha a kai wani lokaci kai mai sai ce ya to baba yanzu ba to Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ubangijin ku ya sa abin da a cikin zukatan in ta kunu na in kun zan mutanen kwarai da baban ku ya aza muku lura ta hekarin ku ba ku yi ba in ta kunu na in kun zan na kwarai lalura ta an ka aza muku wadda ba ku iyawa a kwakwai ba ba zai yin ku kai ku saba wa baban ku ba fa inna wuka ne ne daga gora to Allah ya zan mai gabara ga wani suka mai da al'amari gari shi saboda haka jama'a ku bi hanya mai kyau da ku da uwaye ku bi hanya mai kyau ku tsare amana ku tsare gaskiya Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bi shay'a wa wa la tushriku ku ku tabbatar da na ibada har da kyautata mu kowayen gada muka faɗa to ibada ta ku yi shi don Allah duk abin da za ka ba babanka ba shi don Allah don haka ko wata rana ya ce baka ba shi ba kakka yi mai faɗi kakka yi mai faɗi babanka na ka ɗora haɗin ni komi ne ba a gani nan ne kaza ne kaza na hane ka ka ya aikarin waɗe gare ka ka ya ka kai mai faɗi in naka ta ka kai mata waje? ni sun ka wada ma ya hakuri su ma in sun ka zalunce ka Allah zai muku shari'a su ma in sun ka zalunce ka Allah zai muku shari'a amma laifinka ya tsara nasu ma dan yana yiwa su ma wani abu a ce maka ruhi na kai in kai shi a ce haramun ce babba Kabira. kuma duk abu ɗaya ne to ka lura da wannan wa abdullahi ku bauta wa Allah shi kadai duk abin da za ku yi na ibada ku yi don Allah ba dan komi ba kyautata ga da kuka ji muna yi faɗin ku kyautata mu uwayen ku yi shi don Allah ba don wani ba kar ku yi wai don kan mutane su ɓace ku mutane sun yi kaɗan ba su kai girma a bauta mu a yi ibada don su ba ba su kai wannan girma ba ibada don Allah ɗaya aka yi ta wabil walide ne ihsana uwaye kuma a yi musu ihsani wabil walide ne ihsana uwaye a yi musu ihsani sannan wani bil yan uwa makusanta idan an kyautata mu uwaye Allah ya jero haƙoƙi na wani bayan wani na Allah ibadar Allah subhanahu wata'ala ta yi ƙarfi to mai bi mata haƙƙin uwaye shi ya ƙarfi a girmama uwaye a darajanta su a taimake su kuma duk abinda da babanka kai ma kai ya faɗi ka faɗi kai ya faɗi ka faɗi amma kuma abin da ya kai kashi hana maka bautawa Allah duk abin da ya faɗa ma kashi hana maka bautawa Allah amma fa kai ya faɗi ka faɗi cewa an kai kasabi shi Allah ya ce idan sun yaƙe ka ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wato abinda aka so ku lura da shi ya ku matasa a idan uwayenka sun ka ce ka bar abin da Allah ya ce kamar wanda uwa ce ka cewa kashe taimaki yan uwanta kai ya taimaki yan uwan baba ne kamar wanda uwa ce ka cewa kai ya taimaki baba ne don tana da kiyoshi to irin su duk kai mata biyayya ga wasu amma kun bai halitta ka ce mata ta ce kakka ba baban ka gudunmawa ko ka ba shi wancan zai ba da ɗiyanta ka ce to ban ko ban wallahi ko ba ce sosai na ba ko alama kaka ce mata haka ta ce kai taimaka mai ka tau ai tau ba ta kare wuya ce mata tau in ka tashi duk abin da ka san kana iya yi ma babanka na ma sai ka yi mai duk abin da ka san kana iya yi ma yan uwa ne na ma sai ka yi musu duk abin da ka san kana iya yan uwanta na ma sai ka yi musu amma sai kai faɗa da ita ce wallahi ni kan ko ke su sai na mu babana wallahi ni kan ko ke cika mai sai na ko alama uwa ta ikari haka kakka ce mata haka da ita ce kakka ce ta amma ka bi ta Allah ya ce wa in ja hadaka idan sun yaƙe ka ala an shirka bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bi ilmun abin da baka da sani da shi wato sani da shi inda baka da inda shari'a ta ce kai haka to bala ta wa maka kai musu biyayya nan ka bi su ga wannan abin bai ce ka faɗa musu magana maka ba bai ce ka yi musu faɗa ba magana kan ya riga ya kare ya ce wala ta kullawa ma uffin wala ta naro shi ya gama da wannan A yanzu kuma abin da aka magana wajen aiki ne ya ce fala ta ɗewa ma kaka ne tunda sun ce kakka yi abin da Allah ya saka to kaka ne wa sahihu ma fi duniya ma'arufa ka yi mu'amala da sunan duniya da kyautatawa abinda duk ka san shari'a ta ce tsakanin ka ta kai mata biya amma in dace kakka taimaki wani wanda Allah ya ce ka taimaka kun ga ta saba ma shari'a na wurin to kakka kafi ta na wurin wa sa'ibu ma da duniya ka kai mu'amala da sunan duniya ma'rufa da abinda shari'a ta ce wata bi sabila man anaba ilayya kai biyayya ga hanyar wanda ya maida al'amari ne gare ni wato wanda yake abi Allah to kai mai biyayya wanda yake ka abi Allah ka kace shi wata bi sabila man bi ilayya kuma ilayya marji'ukum sannan makomako zuwa gare ni take ranar kiyama fa una bi ukum sai in baku labari da makon sun ta na da abin da ku kasance kuna aikatawa to kun ji yadda abubuwa suke ko ta ce kakkayi in dai Allah ya ce kai to iya abin da Allah ya ce kai amma kakkayi mata faɗa kuma kakkaci mata bayyana. wa bil walidaini ihsana to 'yan uwan nan fa wa bi dhil qurba to 'yan uwan nan fa makusanta suna da haƙƙi cewa wacce aya da muka fito wa ati zal qurba haqqahu wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa abun sabili wa la tubir tabzira wa ati zal qurba haqqahu duk kowanne daga cikin mu yana da zal qurba in ma kana da abin basuwa in ba ka da abin basuwa Allah ne ya ce ka ba dan uwanka haƙi annabi ya ce sidu arhamakum walau salam ku sada zumunta ku koda da sallama wanda bai da abin da zai basuwa to ya ce ya gaishe su yaya gidan nan waya tana taimakawa amma ba ta isa ka yi musu waya tana taimakawa amma ba ta isa ka aika kaninka ko ka aika matarka ko ɗiyarka, ko ɗanka ya je hajjina na ya bincika assalamu alaikum wa alaikum assalam a wani na yau an zeto eh na zeto ku ba bai ce zuwa ga ce ku ya bi gidan kowa la ya la ina wani ina wani ina wani ka bi su walau bin salam ko da da sallama na dukkan gaishe su ka sa da mutane amma wanda adda abin basuwa su sallama ba ta yi wanda adda abin basuwa sallama ba ta yi ya taimaka da kuɗi ya taimaka da abinci ya taimaka da sutura musamman inda muka waskanta azumi ya maso kusa azumi ya maso kusa ga azumi akwai buƙatar taimako daban-daban akwai na abinci akwai na abin sha akwai na sutura akwai kuma na abin da ya kama da shi in sallah ta taho to duk wanda adda abin malamai sun ce bai ta da zumunta sai da sallama bai abin nan ya kadi ba ya ba zuwa saboda haka ku ta da ku wani zil qurba yan uwa ku aikata ayyukan alheri gare su qur'ani ya ce wa ati zal qurba hakka dan uwa ba shi haƙƙi ne shi na da haƙƙi da shari'a ta azaba da shi sai dai shi ba zakka na ba kun san zakka akwai abin da shari'a ta yanka tace shi za a bai in ka rage kwabo guda ka rage bai ba to kyautata ma kyautata ma yan uwa haƙƙin yan uwa ba zakka na bai ba iyakance ba abin da ka iyawa shi za kai. amma dai in kai abin kwarai ai ka sani in kuma kai wanda ba na kwarai ba ka sani amma dai shi bai da iyakancewa wa aji zalko ba haka huwar miskini da kuma miskini shi ma a ba shi haƙi ne ba abin ya wuce yan uwa ya kai ga talakawa gari wani sabili da matsayi abin ya kai har da mata ba wala tubatir tabbira kada kai almubazzaranci banda dukiya abubuwan duk da kuka san bannana na kuɗi kuɗi ne azumi ya matso kuna ta auratayya kuna kashe kuɗi ga banza ku shirya wanga taro na ku shirya wanga taro na abokai na shewa in dai aboki abokin ka na na kwarai taimakon da sun ka ce sun baka su kawo ga hannunka ka diba ka gani waɗanda irin makwauta a gare ka me aka yi musu wanda zai zan na taimako an shi in dai taimako na sun ka baka ka a kashe shi gaban za an shi taimakon nan ga hannunka dibi abin da zai amfani makwautanka da yan uwanka ka yi amfani da wannan abin ka ja ma kan farin jini ga Allah subhanahu wata'ala ka ja ma kan farin jini ga jama'a nan naka kar ka yi banna tabbiran banna kusa yadda ake matasa yanzu sun yi aure suna tara kuɗi da su da abokansu kuɗin gaba kyauta na an ka baka ba shi ma an nashi ya tashi tahowa za kai da kai ake kai ma ba suwa za kai ba kyauta ta ya baka ba don ni za ka bayyana kashe su gaba za ka yi abin da ka ninka, saboda haka wabin zirfur ba da makusanta wale ma da marayi wanda an marayi wanda baba ne ya mutu bai balaga ba la tuma babu maraiki bayan an balaga duk wanda ya balaga ba marayi na ba don kan mutum ya zo na hanyar ni dan marayi nake ma ni da uba gidan nan dukan nan nan ga matata ga kai mai mata an marayi mai mata ba marayi ba ne don dukkan burukun a gani ya an kafi wani kowa marayi Allah ya ce ya bani Adamu ya ce ya Adamu ina Adamu yake ba shi ne Allah ya ce iya ne muke baban mu na ba to ya mutu duk mu da atiya ne duk ba marayi muke ba to shi yasa an hidda wanda ya balaga duk ba marayi na ba amma wanda ba wanda an marayi wanda baba ne ya mutu bai balaga ba amma ita iyama ce ita maraini ya sa sai da aka yi mata aure saboda ita kun san ko aure ta yi tana gidan mijinta in babanta na nawa halatta bata kare ba in ya yi mata aure ita dai ya yi wahala ya kada in ta haihu yanzu wahala biyu gare da tata da daɗiyar ta ko ɗanta in ta ƙara haihuwa na yanzu wahala uku gare da tata da yanta zo haka take ita tana ƙara girma wahala tana ƙaruwa don haka ita ba ɗaya take da namiji ba amma namiji dai duk wanda ya balaga ba marayi ba saboda haka wale ma ku taimaki marayi jama'a ku dibi rayuwar da samu ta yau har da karatun islamiyya sai zuwa a kai marayi in ba a taimaka ya za a yi karatu duk yaro ya iya karatu duk ya iya karatu in ya yi karatu kamar wani malami in lokacin biyan kudin nan bai yi ba kora sai a yace ya tashi to jama'a in bai samu taimako ba a za a yi shi karatun ga yau har da karatu firamare na gwamnati gwamnati ta biya kuɗi amma kullum malamai sai ke ɗalibai su kawo kaza ɗalibai su kawo kaza gwamnati ta biya amma kullum ta suka a kawo kaza a kawo kaza shi in ba a taimakai ba wani na zai biya mai kudin nan shi ba shi kudin abinci wani shi ya kuma babu makarantar ba shi ya suna ba sai ya fi can wata shiya ya yi abin da fara mu yi yana bukatar ma abin da zai hau ya taicen to jama'a in bai samu mai taimako ba karatun na yiwuwa to jama'a ku lura da wannan kusan da sani dukkan mu mutuwa za mu ba marayu duk wanda ya rayu cikin ku sai ya yi aure wanda ya aure ku mafi yawa sai sun haihu kuma mutuwa za ka yi kabaɗiya in ka yi a yi ma in ba ka yi ba ba a yi maka Allah ya ce وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاما ضعاما خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله ياتي وليخشى للي في صوروا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا wayanda suke da za su mutu su bar zuriya masu rauni bayan su yan ɗaya yan ƙanana kabu alaihi suna jin tsoron su walakanta to bala kun za su ma su ji tsoron Allah ga marayun wanda ya rige su mutuwa don wanda ya mutu shi ya mutu wanda abba ya tana nan take wale kulu kaulan sadida su wani magana magana mai kyau ga marayu kun san da yawa yanzu idan mutum ya rige ya mutu ya bar marayu ko wani abu kai sai ka jikin shi yana haɗa ya ji wani na ba su ji magana faɗi magana kwarai kai ma naka na nan tsaye faɗi magana kwarai game da su yaro yana da wata al'ada ba rashin kunya ba ne in yana ganin ba ka taimako ne bai sauraren ka in kai mai magana sai ya ce miruwa ne da kai tunda ba ka taimako ne ko yin waye ka ji ba ka ba shi abinci yaro na da wannan al'adar to ni a rashin kunya ce al'ada ce ta yara in ya girma ya bari ya kai amma ga al'ada ce ta yara to kakka faɗi magana mara kyau game da shi don bai jin magana ko kai da kana yaro wa tsaura an gani dattijo na ka ije kawa ta dan bauti? Ah. to balle ka dora gani waɗanda yara ba su ji magana wallahi ɗaya wani an shi ɗaya wani haka nan suke don babansu bai zai to wala ya taɓa Allah waɗanda ka jin tsoron biyan su kasu walakanta to su ji tsoron Allah ga biyan mutane wala ya kulu kaunar sadida su faɗi magana mai kyawu saboda haka wala ya tama ku taimaki marayi ya ku jama'a ku yi insani ga marayi ku girmama su ku ta su sannan wala ya tama wala eh? ya tama wani masaki ne wal jari zil da makwauci na kusa makwaci wanda an na kusa gare ka kun san dori mutane wato son zumunta gare su yanzu nan cikin gari na muke dori idan yanzu wani zai hita can wata shiya ya sai hegi bai sai hegi guda hudu ko biyar sai ka ga yan uwa ne kusa gare shi ba irin yanzu wani mutane ba san ciwon kansu ba sai ga ka cikin birnin kabe kake dan birnin kake dan birnin da kake uwa da uba ga kanan ka ce wani wuri ka sai hili kai dai in matsala ta tashi baka da bambanci da mutumin jiga sai an to an bi dan yan uwanka kai dai kake tan baka da kowa wawa kai baka san wanda za kai yi ka taimake kanka ba kana da hali kai za ka tsaye hili guda babu babu wanka babu kaninka gauri ka koma bako in matsala ta faru gare ka gidanka ya ce ga wani abu sai wasu waɗanda ba su da alaka komi da kai su ke gidanka su ga komi da su gani su ga matar ka su yi magana da ke mi faru ne wa walaka ta kai ne kai ka san ciwon kanka ba to dori haka nan ba a yin haka nan in mutum ya samu wuri duka zai samu inda zai kawo ɗan uwa ne nan ɗan uwa ne ya kawo su kusa gare ya aji to da haka Allah yake wal jari bil qurba makwaci na kusa makwacin da yake gashi makwacin ka to shi na da haƙƙin makwataka gashi dan uwanka yana da haƙƙin dan uwantaka gashi musulmi yana da haƙƙin zama musulmi makwaci guda na ma haƙƙi uku gare shi shine jari bil qurba wal jari junubi da makwaci na nesa wanda shi ba dan uwanka bane shi ba musulmi na ba haƙƙi guda gare shi na zama ne ka akwai wanda yake shi ba dan ba ne shi musulmi na shi makwabcinka ne haƙƙi biyu gare shi to duka waɗanda Allah ya ce ka ba su haƙoƙin yan uwa musulmi kuna lura da wannan annabi ya ce ma gala jibrilu yusini bil jari jibrilu bai bushe ba ya nemi wasiya da makwaci hatta ga annahu da yi wa rikuhu hannu zaton zai taho da wata aya ce ɗaya ya saboda girman haƙƙi ne manzo Allah ya ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu sabai suka ce ya rasulullah wani irin mutum na wanga ya saka ga irin rasuwa ya ce man la ya amana jaruhu ba wai wanda makauci ne bai amince mu shirori ne ba duk wanda bai zanna lahiya da makauci ne ba annabi ya ce ya rike da Allah bai da imani ko so uku annabi ke tare shin kuna lura da irin waɗanda hadisai game da makautanku ku zanna da makwasan ku lafiya duk wanda bai zauna da makwaci ne lafiya mai shiga aljanna annabi ya ce ya rantse da Allah baka da imani kun bai rantsuwa guda ba rantsuwa uku yayi to duk mai laka maka imani sai dai shi laka ma shi ka kawo ka take shiga wuce amma dai babu shiga zuciya to ku zanna lafiya da makwasan ku ya ku jama'a wagga duniyar da kun ka gani ba ta da amana yau kaka ganin mutum gobe ka bincika na ba ganin wani a ce ai shekara ce gara ya da to in baka kyauta mai ba ka mutu ko ya mutu cikin takaicinka ka na ya za ka yi ku shirya ya daga ya mutu to ku rika lura da wannan ya fi mutane ku zanna lafiya da makwatan ku yi hankuli da makwatan duk wanda ka ce ta mu zanna to ka ce ta mu ya faɗa don mutum wanda duk a kusa gare shi bai ganin girma nai kamar wanda a nesa gare shi abu na wanda kowa daga gare sani duk wanda ya kowa girma cikin duniya shi amma za Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya taho kawai inda annabi da ya taho ya annabi annabi na na ya kama shi da waya ne haka ya shaki kuma shi musulmi na yace mulmi min malillahi ladhi indaka ba da umni a bani dukiya Allah wata aure ka jama'a in ba dan yana kusa ga annabi ba kai ya isa ma ya zo su umar na wurin nan su ɗaya mai kai amma saboda zama kusa ya tuya annabi annabi ya lalaba haka ya ji zane ne ya kwanta amma dai jini ne ba yadda sai na rama ce wallahi ba ka rama ko wallahi sai ka ba wai taimako na tobe da kuma ya shaƙe wanda suka bata taimako gani yadda sai na rama ya ce wallahi ba ka rama kuma wallahi sai kafa ba sai annabi ya ce to tsaya ni ne ka da cewa ka ci min ga waya kuma ka ce ba rama ya ce la annaka la tuzi abin a sai abin da yi don kai an kai maka mugun abu ba ka rama da mugun abu sai annabi ya dariya bashar doka sai annabi ya dariya sakon ya ce a sai a bashi in ba don zama wuri guda ba ku ya isa ya ci wayan annabi in kana zaune da mutum wuri guda bai ganin girman ka kamar wanda na nesa ka ganin girman ka to kaka cewa makwacin nan wallahi bai girman mutane bai kaza ka yaki shi shi yace ka bashi taimako ko Allah yace ka bashi ka yaki girma ba duk abin da za ka yi shi ma Allah ba kai tunda shi yace ka taimaka masa su mutane da kire su ya an ka taro na su taro na ya an taro na su taro na kai ku yi ƙoƙari ku ba zukatan ku hankuri ku yi abin da Allah ya ce ku yi don rayuwar ba tsawo gari ta ba rayuwar ba tsawo gari ta ba a amaru ummati rayuwar al'ummata sittina aw sab'ina aqallu man da wannan shekara sittin na ko 70 masu wuce nan ba su da yawa to ko sittin din mutum nawa na haka mutum nawa na haka 70 kai ku je ku zanna lahiya da makwatan ku kuma ku yi hankuri rayuwa ta haka nan na dai wa bil qurba wal jari bil qurba wal jari bil wa sahabi bil janna da aboki na gini an ce abokin tahiya ana ce mai ashabu bil janna in tahiya ta hada ka da mutum zuwa wani gari to ya zama sahabi bil janna wasu malamai sun ce wa sahabi bil janna matan mutum ita a gehen shi hida shi na gehe guda to duk waɗanga abokai ku yi hankuli da su ku yi musu ihsani wa sabu bil jambi wa min sabili da yi wa ma malakat amanukum da abinda da muku ta mallaka na bayi kun san za akwai bayi amma yanzu babu bayi yanzu saboda bayi hukuncin suna nan in an yi jihadin musulunci aka samu su in babu jihadin musulunci ba a samu su akwai sunan su yana duk sanda an kai jihadin musulunci ana ya samu su to jihadin musulunci duk inda ka ji jihadi yanzu cikin duniya jihadi ne na son rai da ɗan girma da ɗan mukami da nema a kashe wasu mutane a walakanta su ta haka ba jihadin musulunci na ba babu abin nan bayi a ciki dai wa ma malakat amanukum inna allaha la yahibbu man kana muqtalan lalle Allah bai ku mutum wanda an mai takama ku bar takama ya ku jama'a ka biyo cikin mutane ko kai shi ba kai ba kana wani tafiya kana kan kuɗa riga ka wuce ba su ce ba koyi ba ka koma can yawa na na gani bakin garkawa da aka ce yawa da ah, yaran na wanda ba su da ladabi ba su gaida mutane bakin maciyaci kai da biyu da baka gaishe su kana ba a gaishe ka ba annabi ya ce ɗayan ku ya zo wa mutane abin da ya kasa su zo mai gari. kana so a girma haka da ka zo baka girma masu ba in kana so a girma ka girma su yaran nan da ka gani ba ka san wanda za su zama ba duk kujera da ka rika halar na rike ta yara na su duk kujera da ka rika dan tare ka nawa an ka gani wanda bai da komi bai mallaki komi ba yau yana rike da mukamin da ɗiyan sarakuna ba su da shi abin da rayuwa ce yaro ma aka rena balle ga goma can gane mai fada ga na ga wani mutum yace in zan je makaranta in zan makaranta yace da lauje na kazuwa firamare in an ka tashi da makaranta sai in wuce in yi haƙi in yi haƙi in sai in kawo a mana abinci yau duk wanda a ji haka bai na son makanan da aka yi shi yaro na talaka ɗan talaka sai ya yi haƙi ya kace abinci abin da rayuwa ce bale rayuwar yaro in mutum dai yana yaro ina ka sama da zai zama ni na ga shugaban kasa da ko ku bai ba kuma shugaban kasa kuma na san ko ku kun ji shi in ba ku gane ba ni na gane ku in ba ku gane ba na san kun ji shi kuma bai ko ku ko shugaban kasa in an ka dawo in yayi in yayi baki sai dai a mai jahinta amma kuma hadda amerika tsoro ne ta kai hadda amerika tsoro ne da kai kuma na san wadda ne, san shi kila cikin ku akwai da son ka san shi abin da mukami na Allah ka ba su Allah ka ba su kuma ya tashi ba su ba su ya kai ku yi bincike za ku gane ko ni shugaban kasa ne in ba ku san shi ku bincike za ku gano shi shugaban kasa ne kuma amerika tana jin tsoro ne ya yi wa fati yanzu ya mutu ɗane a bisa amma ku bincika ku je a lokaci ne ku je da yake malami guda ya kai mai ko ina malami guda shi ɗaya kai mai ko ina ya ce mai zan rusa makaranta kai ce wallahi ina so da shugabancin ka ne yajja yajja bai ima malamin shi ko gwamnati gare shi saudiya ta soke malamin ta mai sai madina ya rasu kwanaki Allah rama ya lokacin da malam ya rasu Allah rama mana wajen aikin hajjin shi shi ya yi barawar da ya gura da shi gashi ya rasu malami ba amma shugaban kasa shi ya fara rasu to jama'a ina gaya muku inda yaro na karami ku rabi da shi ne kuma gani aje Allah na nan ba ku sa abin da ya aje ba ba kamar mutum na da tijo iya kaiwa da mun ka kai ba abin da duk bai samu bai samu mai duk abin da bai samu bai samu amma in yaro na duk abin da bai samu ba yana samu ne inda yaro saboda haka kada ka zama mai takama ya kai mutum inna Allah la yasaku lalle Allah bai son man kana mafutalan wanda zan mai takama kura mai alfahari alladhi ne maka duna wa'anda kai yin ruwa wa ya'muruna nasu bil bukul suna umarnin mutane da ruwa kullum kuka suka yi wa samu ku ba kuka ba ku samu ba ku yi mai godiya ku yi mai godiya ga abin da ya ba ku ku yi mai godiya in an ka gode mai karawa ya kai shi Allah duk an kai mai godiya karawa ya kai in ko an kai mai mutunci azaba ya kawo saboda haka Allah bai son man kana makutara bahura ba yabqaluna wa inda kai ruwa wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yakatumuna kuma suna koyi ma Allah min fadali abinda Allah ya ba su na falalatai wa na li kafirin azaban muhina mun yi tanadin azaba mai walakanci ga mutane kafirai to Allah kai muka roƙo zai asma ya kama suna Allah ka gafarta mu wannan haduwa ta mu Allah ka sa mata albarka wannan shi ya tafi da wada mana roƙonka Allah ka ƙara mata albarka cikin ta yaran nan nasu Allah kai mutane da sunan gaba Allah kai mutane da sunan gaba da tijawa Allah ka gafarta musu yara Allah ka shirya su ka ɗaukaka su ka girmama su kuma Allah mu duka Allah ka zama da mu lahiya Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau yadda muka haɗu ga anan Allah roƙonka muka yi bi ismikal a'zam wa riwanikal akbar Allah ka hada mu cikin aljanna haka mu haɗu cikin aljanna mu gaisa da juna kuma Allah kada ka bari ko guda mu ya walakanta duk wanda yake da sana'a mara kyawu a cikin taron Allah ka bashi sana'a ta kware ka raba shi da mara duk wanda ya zo nan bai da lahiya Allah ka bashi lahiya wanda duk ka rubuta ya dan wuta a cikin taron ga namu Allah muka yi a sama ya karɓar Allah ka rubuta da aljanna kanun mu wace mu duka Allah ka rubuta mu kuma ka rubuta cikin aljanna wanda ba a gogewa kuma ba a shayewa samawati samawati وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض gaibin sama da gaibin ƙasa na Allah ne Allah duk abin da muke a boye babu wanda baka sani ba wanda muka yi bayyana duka ka sani Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mu ga abin da ka kaso kuma kana yarda da shi abinda muka yi Allah ka samu idonka abinda muka bari Allah ka samu bari saboda kai wa ilayhi yurja'u al-amru kullu kuma wurin Allah aka mai da al'amari duka mu duka al'amarin Allah maki kuma duka wurin Allah za a maishe mu dan uwa musulmi fa abudu bautawa Allah shi kadai kai ta kokari ka bautawa Allah shi kadai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi mutane da kuma gani wacce gari su dogara ya gama yawo saboda kakka dogara ga mutane ka bar gani ina da mutane a'a ibugun gaba yana da Allah shi zai taimake ka wa tawakkal alai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allah ubangijin ka bai rabu kana ga abin da kuke aikatawa ba Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana auren ga Allah ka sa mai albarka masu auren ga Allah ka sa musu albarka Allah bai asma'ika husna Allah ka ba su diya na kwarai ka ba su ziriya na kwarai ka sa musu albarka duk yanda za ka ba su Allah ka shirya su Allah ka shirya su ka kare su daga sharorin da ke cikin zamanin ga ka sa masu albarka ka sa aljanna makoman mu ka ba mu ikon tsayawa ana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa na gaja shi ya kuta mun gada ko man dare mun shigo shi ya ko ko a kai ga